Subhanallah, subhanallah. To fa tabbas girma ya faɗi. Masu iya magana sukan ce raƙumi ya shanye ruwan kaji. Gaskiya wannan girma ya riga ya zube kuma girman da ya zube ba ƙaramin girma ba ne wanda a yanzu idan girmansa ya kai kamar cikin tanka to a yanzu ba ya riga ya kankanci ya dawo cikin cokali. Tana gashi mutum babban malami mutane da yawa suna ta cewa iliminsa ya koma na banza na wofi domin baya iya amfani da shi haka ne yasa mutane suke ta yawan maganganu da dama a kan shi musamman ma ta ɓangaren malaman addini a baya yi wata rafkanuwa wanda rafkanuwa ta kai da cewa mutane da dama sun ta maganganu marasa daɗi a kan shi wanda maganganun da suka dinga yi maganganu ne wanda bai kamata su dinga gaya mishi ba wanda har ƙananan yara ma suke kira da cewa sun fi shi ilimi tabbas wannan malami malam abdul jabbar malami ne babban malami a cikin addinin islama ya dai kuma ga cewa yana nema ya tawaye ga wannan addini wato addinin islama Su wannan malami yana maganganu kan cewa shi ya fi kowa ilimi kuma duk wasu tambayoyi da wani malamin addini zai mishi ya zo ya mishi a shirye yake da amsa wannan tambayoyi tun a watannin baya ya ta yin wannan rafkanuwa ne bai san da cewa shi ilimi kogi ne ba kuma karka ka taɓa ganin mutum ka raina shi akan ilimin da yake da shi domin shi ilimi da ka gan shi ilimi kogi ne za ka shiga iya ibanka sai dai ka ɗebi abin da za ka ɗiba ka bar abin da za ka bari sai dai shi bai taɓa tunanin hakan ba hakan ne yasa har aka yi mukabala tsakaninsa da manyan malamai <clears throat> wanda an jima da sa ranar wannan mukabala sai dai ba a yi ta ba sai ranar goma ga watan julai tabbas mutane da dama suna cewa wannan malami ya sha kashi kuma ya ɗebi kashinsa a hannu domin ta yadda yake tunanin cewa za a biyo mishi ba ta ya biyo mishi ba ma'ana ba ta aka biyo mishi ba duk da cewa manyan-manyan malaman addini babu kawai mutum ɗaya a wurin ƙananun malamai ne waɗanda aka tara a gurin kuma duk da cewa suna da ɗumbin tarin ilimi ba su taɓa yadda sun fito duniya sun ce su suna da ilimin addini ba domin duk mutumin da yake da girman kai a rayuwarsa ba fi inda zai ci hakan ne yasa malam abdul jabbar daga fara sanuwarsa a cikin malaman addini ya dinga rafkanuwa yana faɗa abubuwan da bai dace ya faɗa ba sai gashi a duniya a cikin gari ana ta cece kucin cewa ya sha kashi kuma ya ɗebi abin kunya a tattare da shi ma'ana abin kunya ya dogama a kansa tun daga shi a cikin tambayoyin da aka dinga mishi ya kasa amsa ko guda ɗaya daga cikin tambayoyin da aka dinga mishi tambayoyin da ake mishi ta yadda ya shiga ba ta nan yake fita ba ma'ana duk tambayar da aka yi mishi baya tsayawa ya ba da amsa ta kai tsaye sai dai ya tafi wata kama kama ya ruga can ya ruga can kuma duk da cewa malaman da suke mishi tambayar sun ba shi dama duk tambayar da suka yi mishi idan ya kasa ba da amsa ta ya buɗe littafi ya duba amsar tambayarsa amma ina duk da haka kira yake wai babu lokaci to wani irin babu lokaci Malam Abdul Jabbar babban malami ne a cikin addinin musulunci. Sai dai abubuwan da yake yana abubuwan da kamar bai dace yi shi ba a matsayin shi na babban malami. Menene yasa yake haka? Shin yana ganin cewa yana da wasu manyan manyan almajirai ne da suke taimaka mishi da sadaka wanda har wannan yawan sadaka yasa yake rafkanuwa yake ɗaukar kansa cewa shi wani ne? ko ko a'a ya yarda da kansa ne wajen ilimin da ya samu na bangaren addinin musulunci har yake rafkano cewa shi ya yarda da kansa cewa shi wani ne ko kuwa ba wai hakan ba ma shin yana ganin cewa malaman addinin arewacin najeriya yana tunanin cewa shin wasu ne waɗanda ba su da ilimi Ko koko yana tunanin cewa iliminsu ne bai taka karaya karya ba da har yake tunanin zai iya mukafula da su to dai gaskiya wannan abu da malamin malam abdul jabbar yake yi abu ne wanda bai dace ba wanda kuma gashi ya ɗebi kahinsu a hannu wanda hakan ya sa yana cin kunyar fita cikin mutane domin a yanzu da labari ya iske mu ya kasa fitowa cikin mutane ya yi musu maganganu kamar yadda ya saba da haka za mu je ga malam abdul jabbar <clears throat> domin mu je ta bakinsa ku ci gaba da bibiyon mu a wannan youtube channel namu mai suna aa boka tv ko kuma real dan mama tv ku yi subscribing kana kutan na kararrawa domin dukkan abubuwan da muka samu kuma ku same su domin muna yi ne domin ku masoya